Shugabancin ƙungiyar farar hula a Nijar wani abu ne da a wasu ƙungiyoyin aka mayar da shi tamkar mutuka raba takalmin kaza duk ko da cewa irin wannan tafiya abu ne na jama'a da ya kamata a baiwa kowane mamba damar ya ja ragama ta hanyar zaɓe. dalili kenan kungiyoyin nan sama da talatin mambobin gamayyar turnon lafash a ƙarshen taron su na shekara-shekara suka shawarci sauran takwarorinsu su fara aiki da tsarin ƙayyade wa'adin shugabanci domin yin hakan alama ce ta nuna kishin dimokuraɗiyya kamar yadda jagoran wannan tafiya michael zodi ya bayyana mana kamar wajen mu in mutum ya yi shekara uku bayan shekara uku nan yana iya takara so guda to wannan yana kawo sauyi cikin tahiyan kungiya kuma yana sa demokrasiya tabbata cikin kungiyoyin horon hula ya kamata kungiyoyin horon hula su ma su shiga sahu na wannan sabon tahiya na demokrasiya a kasashen demokradiya doka ta dora wa kungiyoyin fararen kula alhakin zuba ido akan tafiyar sha'anin mulkin kasa domin tabbatar wa kansu cewa ba a kauce wa ka'ida ba saboda haka shugaban kungiyar kare hakkin jama'a ta la voix de sanwa nasir saidu ya yaba da wannan shawara ta page Ba ka naka lokaci kai na wani in lokaci ya naka gusa ya kamata a gusa a sa sabi saboda demokradiyya ta ɗarme kungiyoyin wararen hula su yi daraja kamar yadda muke cewa 'yan siyasa ya kamata su tabbatar da demokradiyya cikin jam'iyyoyin siyasa su tabbatar da jagoranci ingantacce in sun samu mulkin ƙasa kenan mu ba da misali na kwarai a cikin ƙasa ga 'yan siyasa ga talakawa. A cewar shugaban kungiyar Mojan Suraji Isa ba yau ba suke fatan ganin an shimfiɗa tsarin ƙayyade wa'adin shugabancin kungiyoyi da yadda hukumomi za su samu cikakkiyar masaniya a game da irin wainar da jami'an fafutuka ke toyawa. Eh, shawara ce wadda za mu yi nazari a kanta akwai masu kokowa tsakani da allah ganin cewa an tabbata adalci da gaskiya a cikin wannan ƙasa amma akwai waɗanda nasaru ke ba su kuɗi kuma wa'annan kuɗi idan suka zo ba su faɗin abun da nasarun suka ce su yi A nan gaba ƙungiyoyin na Turnan lafashi za su gudanar da zagaye domin wayar da kan jami'an fafutuka a kan wannan batu na shigar da tsarin ƙayyade wa'adin shugabanci a dokokin gudanarwar ƙungiyoyi masu zaman kansu matakin da ba idan kasancewarsa hanyar tabbatar da demokradiyyar ƙungiyoyi a ɗaya gefe yunkuri ne na shirya matasan da za su gaji shugabannin da ke ci yanzu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.